ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا حقيقه masu cutar da Allah da manzansa ta hanyar magana ko aiki Allah ya nisanta su ya kore su daga rahamarsa a duniya da lahira kuma ya tanadar musu azaba mai kaskantarwa a lahira sakamakon abin da suka aikata na cutar da manzansa.